Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka yi tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 22 ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Naɗin wani sabon daraktan sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. lauyoyin shugaba donald trump na nazarin yiwuwar an aikata son zuciya a kwamitin binciken katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 sannan jami'an ma'aikatar tsaron afghanistan sun tabbatar cewa amurka ta yi kuskuren hallaka sojojin gwamnatin ƙasar aƙalla sha biyar kanin labaran kenan aka ji wata kotun soja ta musamman abuja ta samu wani janar a rundunar sojan ƙasar da laifuka har guda biyar ciki har da kotun ta sami manjo general ibrahim sani da laifin mallakawa kansa wani bangare na filin rundunar sojin kasar mai girman hekta 336 haka kuma a yau ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Legas sai dai kuma an samu matsalar ambaliyar ruwan sama a wasu yankunan jihar za ku jiyar da ta kaya haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai fa kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nadin wani sabon daraktan sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa wani fitaccen ɗan kasuwa mai suna Anthony Sakarmucci matsayin jagoran harkar sadarwa. wannan ya sa sakataren yada labarai kuma mukaddashin daraktan sadarwa shan spicer ya mika takardar ajiye aikinsa ba tare da bata lokaci ba wadda ya ce za ta fara aiki a watan gobe a kafar twitter spicer ya ce wata alfarma ce da kuma karramawa a ce na yi aiki ma shugaba donald trump da kuma wannan shahararriyar ƙasa zan ci gaba da bautawa ƙasar tuni sabon shugaban wato yada labarai koko daraktan yada labarai skramuci ya nada sayar hakobi wadda ta fai hira da 'yan jarida a ɗakin ganawa da 'yan jarida na fadar a baya-bayan nan a matsayin sabuwar sakatariyar yada labaran fadar sakramuci sananne ne wajen samarwa jam'iyyar republican kudaden gudanarwa kuma ya sha fitowa a gidajen talabijin yana kamfe ma wasu 'yan takara biyu a yayin yakin neman zaben shekara ta 2016 kafin daga bisani ya goyi bayan donald trump lauyoyin shugaba donald trump na nazarin yiwuwar son zuciya a kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin robert mueller wanda za su kafa hujja da shi wajen yin watsi da sakamakon binciken mule game da katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban amurka a cewar majiyoyi da dama jaridar new york times ta jiya jama'a ta ruwaito cewa hadiman trump na binciken alakar siyasa da kuma ta yau da kullum ta masu binciken don shirin abin da aka bayyana da gamar da ke tafi tsakanin trump da mule an ce bangaren trump na binciken komai kama daga yadda a baya masu binciken suka yi ta bayar da gudummawa ga 'yan takarar jam'iyyar democrat da kuma dangantakar mulle da tsohon shugaban fbi james comey wanda trump ya kora wani ɗan tawagar lauyoyin trump na waje j sekulo ya ce lauyoyin za su yi nazarin batun son zuciya su kuma gabatar da shi a lokacin da ya dace ciki har da gabatar da shi ga mule kai tsaye To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'an ma'aikatar tsaron afghanistan sun tabbatar cewa harin da amurka ta kai kan 'yan ta'adda jama'a a lardin helman da ke ƙarƙashin ƙabilu a kudancin ƙasar ya yi kuskuren hallaka sojojin gwamnati akalla sha biyar wannan kuskuren auna gida ya faru ne a gundumar geresh inda ake wani ƙazaman faɗa tsakanin 'yan tsageren taliban da sojojin gwamnati. mai magana da yawan ma'aikatar tsaron afghanistan daular waziri ya ce a yayin faɗan wani makami mai linzami da jirgin amurka mara matuki ya harbu ya fada kan wani wurin bincike na sojojin gwamnati da daren jiya jama'a ya gaya wa muryar amurka cewa wannan hari ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla sha biyar da kuma raunata wani guda kwamandojin sojin amurka sun tabbatar cewa an kashe wasu jami'an tsaron afghanistan da ke aiki tare da sojojin gwamnatin afghanistan ɗin. jami'an sojin amurka sun fitar da takardar bayani mai bayyana al'amarin da abin takaici sannan suka yi alkawarin gudanar da bincike don sanin musabbabin faruwar al'amarin wani da ake zargi da kasancewa dan alka'ida wanda ake kuma zarginsa da taimaka ma 'yan ta'adda ya gurfana gaban kotun tarayyar amurka a karon farko jiya juma'a a philadelphia bayan ta so daga spain an tuhumi ali sharaf da mace a shekara ta 2011 a gundumar gabas tafin pennsylvania da zargin goyon bayan ta'addanci da kuma shirin hallaka wani mai zanen barkwanci na kasar sweden mai suna larsberg wanda ya kamanta annabi muhammad da wata siffa marar kyau hukumomi sun yi imanin cewa da mace ya haɗa baki da wata ba amurka mai suna colin laros wadda ake lakabi da jihad jan wajen neman waɗanda za su kai hare-hare a turai da kuma asiya a yanzu laros na fursunan shekaru goma saboda rawar da ta taka wajen shirya hare-haren ciki har da shirin kashe blue wanda ya ci tura da match wanda kuma ke ma kansa inkiya da black flag a kafar intanet shine ɗan ƙasar waje na farko da aka taɓa ta sakeyarsa zuwa amurka don ya fuskanci tuhumar aikata ta'addanci a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump fafutukar jam'iyyar republican ta yin ƙudurin dokar mai dokar sauƙaƙa jinya ta affordable care act wadda ake kuma kira obama obamacare ta sake gamawa da cikas jiya juma'a jigajigai a majalisar dattawa sun yanke shawarar cewa sai 'yan republican sun samu ƙuri'u 60 kafin su iya barin tanajin hana zubar da ciki a sabon ƙudurin dokar 'yan republican na da rinjayen 52 akasin 48 a majalisar da matukar wuya 'yan damakarar su kada ƙuri'ar goyon bayan ƙudurin dokar da za ta hana mata zubar da ciki haka zalika da matukar wuya a ce wasu 'yan republican sun goyi bayan ƙudurin dokar ba tare da tanajin hana zubar da cikin ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla wata kotun soja ta musamman abuja ta samu wani janar a rundunar sojan kasar da laifi a badakalar wani katafaren fili mallakin rundunar sojan daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Kotun soji ta musamman karkashin jagorancin Air Vice Marshal James Bum ta sami manjo General Ibrahim Sani da laifuka guda biyar a cikin tume-tume guda bakwai da ake mai. Laifukan da kotun ta tabbatarwa janar ɗin na da alaka da almundahana, walawala, cin amana da sama da faɗi da babakere. kotun ta sami manjo general ibrahim sani da laifin mallakawa kansa wani bangare na filin rundunar sojin kasar mai girman hekta 336 kazalika ta ce shi wannan janar din alhakin da aka dora mai shi ne. karbo takaddun mallakar wannan fili daga mahukuntan babban birnin tarayyar kasar to amma sai buge da kasafta wannan fili ta hanyar amfani da wani kamfaninsa na bogi da shi kaɗai ke sa hannu a ciki manjo general ibrahim sani ya yi wa tandar wannan fili ne inda baya ga baiwa rundunar sojin wani bangare na wannan filin ya mallaka wa kansa wani bangare kana ya sayar da wasu bangarori guda uku akan naira miliyan goma da naira miliyan bakwai kana da naira miliyan shida da yake zartar da hukunci shugaban kotun air vice marshal james bom ya ce bisa wannan aika-aika kotun ta rage masa mukami daga manjo general zuwa brigadier general sannan kuma zai yi aman naira miliyan 23 na filayen da ya sayar lauyan rundunar sojin kasar ya gamsu da wannan hukunci Hujjojin da aka tabbatar akan wanda ake tuhuma gamsassu ne masu tushe ne kana abin dogaro. To sai dai kuma lauyan janar din. barista Paul Sule bai gamsu da wannan hukunci ba. we are going on Gare ni wannan hukunci wasa ne masomin girki kuma za mu ɗaukaka ƙara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka dikidin mutuwa mai ban sai soja. Kun dikidin mutuwa mai ban sai soja. Don wata ya fitina ita ta mutai soda. To Allah kyauta a gaida Hassan. a yau asabar ne ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar lagos kan haka ne na tattauna da wakilin murya amurka da ke lagos baban gida jibrin inda na fara tambayarsa wani hali ake ciki to kawo yanzu dai zaɓe na ƙananan hukumomi ne dama aka shirya gudanarwa kuma wannan zaɓe yana tafiya kamar da aka tsara a wasu yankuna na birnin lagos kuma mutane sun fito a irin wayannan yankuna amma kuma akwai rahotannin sha ba a samu fitowar mutane da dama ba a wasu yankuna inda aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya. To ruwan saman ne ya hana mutane fitowa ko kuma me ke faruwa? Eh to gaskiya za a iya cewa ruwan saman ne ya hana fitowa domin a bincike ya nuna cewa ba a sai musu ba jama'a da dama wato ainihin kayan zaɓe ba kuma idan muka yi la'akari ta ita kanta hedikwatar hukumar zaɓe ta jihar Legas tana wani yanki ne da wannan ambaliyar ruwa ya auku saboda haka dukkan su komin zaɓe ana ganin wannan matsala na ambaliyar ruwa shine ya shafe su amma dai rahotannin da muke samu yanzu na cewa an fara zaɓen a wasu yankuna da ke nesa da birnin lagos kamar angwanni irin su Agege da su Badagiri da dai makamantan. To Malam Babangida an tsara zaben nan za a gudanar da shi a yau Asabar sai gashi kuma an samu wannan matsala a wasu yankuna. idan masarau na da mu a makon da ya wuce ko in ce mako biyu da suka gabata an samu ambaliyar ruwa a yankin victoria island to wani yanki ne wannan ambaliyar ta shafa yanzu wannan ambaliya da ya fi shafan ainihin kamar yankin ikoyi da kuma yankin yaba da kuma wasu angwani dai da ke tsakiyar birnin lagos kuma gefen ruwa irin su a ah, leki da dakan da estate kamar yadda da ya rahotanni da muke samu ke nunawa. To kasancewar gashi dai da alamu dai wannan ambaliya ta kawo cikas ga zaben da ake akwai wani magana daga hukumomi cewar an ɗaga zaben ko kuma za a sake zaben ga yankunan da wannan ambaliya ta shafa? Eh, to gaskiya kawo yanzu babu rahotannin da ke nuna cewa an ɗage wannan zaɓe a hasali ma dai bayanai da muke samu na cewa ana gudanar da wannan zaɓe a wasu sassan da aka fara zaben nan a ƙwararren lokaci kamar wasu ma sai wajen karfe uku na rana aka fara zaben nan maimakon karfe tara na safiya kuma goma haka wanda kuma da aka ce karfe biyu na rana za a gama wannan zaɓe amma har yanzu lokacin da muke wannan magana bayan karfe uku na rana babu alamun an kammala wannan zaɓe. Wakilin murya Amurka kenan a jihar Legas Babangida Jibril Malam mun gode kwarai da gaske. Domin Adalla. Amma ba ba abin roƙo, kyautata al'amuranmu, ka isan mu na To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na uku na ansar tambayar su Malam Ahmadu Manajan unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama su ma da ke son jin tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da rarara. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar ɗumbu masu sauraron mu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano wanda ya rasu ranar uku ga watan nan na Yuli. Idan masu tambayar na saurare to ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga tsohon darakta janar na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano Alhaji Ibrahim Ado Kurawa wanda ya ci gaba da bayyana rawar da marigayin ya taka wajen kafa nefu. shi ne ma asali yawa nefu suna hmm. don shi ya gaya musu ce ku sa nefu saboda da muna da northern elements progressive association yanzu sai kuma ita northern elements progressive union daga shekarar 1950 kuma ya ci gaba da aikinsa shi bai shiga ba ya zama cewa tun da kaga shi yana da kusanci da gidan sarki hmm. idan ya zo ya shiga nefu tun da nefu su a burinsu su ruguza na hmm. to allah ya taimaka a cikin irin hikimar ubangiji ya zama cewa su ma sarakuna sun fito da jam'iyyarsu ta npc bisa ga taimakon da sarkin kano sa muhammadu sanusi ya ba su don shi ne ya ba taimako ina ciro ma aka fa npc da ba don shi babu npc kuma shi ciro ma muhammadu sanusi shi ne ya kawo su mai ta su bello kano su ah, inuwa da magajin gari su bello dan dago duk shi ya saka su a harkar tsari na mulkin sarauta hmm. su dokaji duk yan bokon nan shine mai gidansu kuma shi ne ma ya tsaya cewa lallai a tsaye da mai tamasila a takara sa muhammadu sirriyan kano muhammadu sunusi an zo an ce an kawo mai tamasila ya takara da aminu kano sai suka zo suka ce a yanzu ba shi za a sa ba a cire shi a sa ko a ciranci ko a kwaro saboda shi wanda ake cewa a ciranci a wani lokacin ne ambasada a dosunusi wanda ya zama dan yashi kuma wanda ake cewa ado kwaro a wannan lokaci sarkin kano alhaji ado bayero sai ya ce ai wannan kun fito da fitina shi mai tama mai yasa ba za a sa shi ba ice dole a sa mai tama kuma sarki kano sa muhammadu sunusi lokacin da mai tama sula ya zo zai auren sa na fari shi ya tsaya ya ga ya auri wannan matar to duk waɗanda suke siyasa a kano in dai a mpc kake sa muhammadu sunusi shine uban gidanka in ma kake a najeriya har sardauna ahmadu bello hmm. da ba don sa muhammadu sunusi ba zai zama firamiya ba hmm. to kaga shi ya dora su akan wannan hanya to kuma wasu abubuwa suka faru saboda tsari na mulki suna ganin cewa dole su rage masa karfi hmm. suka zo suka cire shi to mai tamasile ya ci gaba da wannan har ya tafi majalisar tarayya a can lagos to da aka zo kafin a bada yanci 1959 da aka zo za a yi kafa gwamnati ya zama ga shi dan shekara talatin aka yi masa minista mayan amfawa su bi daga kano ne kawai suke full cabinet ministers da alhaji inuwa da magajin gari malamin sa ne mm. da kuma shi to suka yi wannan gwamnati tare da sa'abubakar tafawa balewa kuma shi dan masani daga cikin wanda suke yara masu jini a jika a wannan lokacin mm. da ake amfani yawwa mm. kuma suna da hazaka da basira kuma yana da kyakkyawar mu'amala da mutane mutumin da yake shekara talatin aka yi gwamnatin nan shekara bakwai daga 59 zuwa shida ina ciki kuma a cabinet kuma daga sannan aka fara magana man fetur na najeriya saboda yana karkashin mayan su amfawa. Eh. kuma shine minista kuma duk yawan abubuwan a cikin mutunci da da'a da kuma jagoranci da mutane mutanen arziki ran su sa muhammadu sanu suka ɗora su kai na cewa kai in kana gwamnati ba wai ka shiga gwamnati bane dan kai kuɗi a dan ka bauta wa mutane ne hmm. shi yasa za ga duk wannan generation din su ba su da komai hmm. mai ta lai Allah ya ji kansa har ya zama cewa har ya gama aikinsa na gwamnati yana nan gidan sa na durumin zungura gidan kasa ne sai lokacin Idris Garba da aka bashi wannan filin a nasarawa ya fara ginin kuma ya ɗauke shi wurin shekara goma yana yi in ya yi tafiya ɗan abin da ya samu ya zo ya makala ya yi to tunanin mutumin da ya kawo harkar man fetur a najeriya amma a ce a wannan gidan ya zauna ka je sauran wurare ka ga yadda mutane suka rinka yin to shi sa allah ya bashi ɗaukaka ya zama ya yi wannan to kaga a wannan ɓari har aka juyin mulki wanda aka kashe su ta balewa kuma shi ma har ma wani zai harbe shi ya taho akan keke zai je gidan firaminista sannan sun wuce da minister sun taho suka hango shi a hanya ya ɗauki bindiga zai harbe sai ya tuna cewa ai mai tamasilan nan ya taba min wani abun alheri shi wannan sojan shine kawai ya kyale shi ya ƙetare rijiya da baya saboda Allah yana da dogon kwana ya zo mutane su amfana da ilimin da abin da ya Allah Allah ya bashi mm. to kaga da aka yi wannan mulki ya kare soja suka karɓi mulki aka yi ta abubuwa kuma kasan sojojin nan sun yi sojojin arewa da aka yi kashe-kashen nan bayan sun yi kusu murtala cewa suke za su raba kasan nan su mai tamasu da su suka tsaya suka nuna musu cewa ba daidai ba ne wannan abin da za a yi saboda shi murtala yana sauraron mai tamasu kuma a wannan ku da aka yi aka bindige irons ai murtala ne ya jagoranci abin to kaga tun sannan suke da magana suke da ra'ayi a cikin al'amarin najeriya sai kuma kashi na uku na ansar tambayar su malam ahmadu manaja unguwar karofin madaki bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da ci gaban ansar da ya samo daga rarara din kansa inda mahmud ya ci gaba da tambayar rarara cewa wai ka ce kai kowace waka ba wata waka take baka wuya in ban da wannan misali rubutawa kake ne a cikin ƙan lokaci ka rubuta ka je kai waƙar ka ko kuma a'a ya abin yi kawai kallo na za ka kawai kai wa BOA waka <laughs> yau ai ba maganar rubutawa ake ba ba kuma shi rubuta waka wani abu ne wanda zai ƙara maka sauki a cikin yin waƙar amma ni kuma waka ta bata buƙatar rubutu sai dai kawai in wani lokaci na samu na zauna zan iya zana wata waka in ce tunda ba studio nake ba bari rubuta ta ina zo sai saboda kawai in na zo zan maka waka dan siyasa ne kai yanzu kamar ka dauki buhari ka zo za ka mai waka in ka zo na farko dai shi mai gaskiya ne sawa kawai da mai gaskiya fara da mai gaskiya kawai ka da amshi abubuwan da za ka faɗa akan shi kawai wanda ka sani ne buhari ba zai bari ya yi karya ba ya karya bai da karya ba mai karya ba zai gurin shi ba haka haka haka ka ga magana wannan ba magana ce ta wannan ba sai in wani abu ne ya ce to yi kaza ka gane ya mulkin buhari ya ba da tsaro mulkin buhari an samu kaza mulkin buhari an samu kaza mulkin bahar aka kaza amma lokaci kaga wannan ba mu gane rubutu ba ka gani sai dai in ayyukan ne zan zan iya manta ci a lissamin ayyukan bahar a takarda ka yafi kwanta da kai misis a waka kenan ko kuma yaya ko ko kudin ne yake dada kwantar maka da hankali kake eh, jin daɗin yi musu waka kai tsaye a to ai to wannan abin da muke magana ai duk wanda yace duk wanda kace mu dauda ka hutu yanzu rarara zai ce sana'a shi waka ce hmm. to haka anan nake samun abinci na saboda haka in wannan wakar in ban yi ba akwai da ba samu ba na kin wakar na masa bakin ciki idan na ce na daina waka na tafi neman kwangila ko kara kara shi kuma akwai wanda su kuma ba samu ba dan ba kwangila tarkas ba kuma da su muka fara yin wannan abun ana tafiya tare ka gane hmm. saboda haka wannan wakar ita ce sana'ata magana dama in ka zo nan gurin da yanda nake da kai in dai ba ni na ce maka hmm. in daga dama na maka waka ba dai in ka zo waka nan biya na zakai ga farashin waka kaza ne in ka ce da Allah a taimaka in ci a nan ba wannan in haka taimako ce zan kawo maka da kyauta in kawo maka waka amma ban yi niyya ba zan yi ba ko na yi ba ta mara ba in ba yi niyya ba a to ai haka ne dama ko ko ko kai aka saka abinda baka niyya ba ba za a daidai ba yanzu na zo na ce da Allah ka taimaka kai mun waka in ko in ba bata kwanta da kai din ba za ta yi daɗi ba a'a ba ma za ta yi ba zan ma gaya ma gaskiya ai ai ba kawai ne ba zan koyi maka bare ka ka zarge ni kawai ba zan iya yi ba <laughs> wai to mu koma jerin tambayoyin su Ahmadu Manaja da kuma Alhaji Umar eh, Alhaji Nasir Umar. Tambayar ta kusan goma zan iya cewa a jerin tambayoyin nasu shine suke cewa wai a tambaye ka wace waka ce kake ganin mutane sun fi santa. To, ga wannan alƙalancin ba na bane wallahi. Saboda ni akwai inda zan gane. Ka gane to kuma na ɗauki wannan abin yadda zan iya ganewa in aka je taro akwai wakar da an sa ta za ga mutane ko ko mutum a zaune kira ga tashi eh. to ni yawanci a wannan kadamin da muke kai ka gani tunda ba zan ce maka ina je ne jaba ina je na je ina zo kano ko ina da ina da wakata saboda haka duk inda na sa waka kowa sai ya miƙe to ya zan in jojin da waccan da waccan ka gani yanzu misali na ce maka a kan waƙoƙin buhari yanzu da na je duk inda na aka ban lasifika na ce buhari ya dawo sai yi an tsage da ihu da na ce masu gudu su gudu ya kai ana ihu to wacce zan ci tafi <laughs> yanzu kuma in na zo kano na ce kano ta gandu da ce kai kai an tsage da ihu da na je misali na ce sabon gwamnan misali haka to saboda haka ba zan iya ɗauka in ce wannan waka an fasanta ba koko amma da ita waka ji waka buhari kasan waka ce ta ƙasa ko ina za ka ji ta ba wai iya jiha ba ka gani to kuma akan yi irin wannan kai waka ta jiha ta zagaye ko ina. sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin alhaji ibrahim ado kurawa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da rarara ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to mala ibrahim a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ce waye, a gaskiya ya kamata hukumomin Najeriya su gaggauta ɗaukar mataki akan jami'an tsaron ƙasar da ke tozarta direbobin manyan motoci a jihar Legas. Ganin yadda abin nasu ke wuce gona da iri, saƙo da kwamar Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Bayes direban Tanka Jos. Saƙonmu na gaba da sallama ya fara inda ya ce murya Amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da ya kafa wata doka da za ta hana fita da kayan masarufi ƙasashen waje musamman shinkafa da masara da gero duba da irin tsadar da kayayyakin suka yi wanda har ta kai suna neman su gagar talaka saya. Daga ƙarshe muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'ar samun lafiya. Saƙo daga Alhaji Hassan mai waya da Shamsiya 'yar madara kan ba da Abdulsamad Hassan mai waya kan giwa. Sai kuma saƙon Isuhun Dila Faki wanda ke cewa wa'adin kwanaki arba'in da shugaban sojojin Najeriya ya bai wa rundunar sojan ƙasar a kan su kamo shugaban Boko Haram Abubakar Shekau. Muna addu'ar Allah ya ba su nasarar kamo shugaban Amin. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yi Hausawa dai na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare ba da kwanaki arba'in da babban hafsan sojin ƙasar yusuf burate ya bai wa rundunar sojoji da ta kawo masa abubakar shekau sai mu ce Allah ya ba da sa'a domin wannan babban lamari ne, saƙo daga Abba Sa'ad Mahuta. Hakika samun wani tsoho ɗan shekaru 97 da yin karatun difloma wani abin mamaki ne matuƙa. Daga ƙarshe nake kira ga 'yan uwa matasa, musamman masu iyali da cewa ya kamata mu bar fakewa da iyali don ƙin zuwa ƙara nemo ilimin gaba da sakandare. Saƙo daga Malam Luwana Sa'idu Gayar a jihar Zamfara, Najeriya. shi ma da ya fito daga jihar zamfara ibrahim rabil tsafa cewa yi muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen ambaliyar ruwan da ake samu a jihohi daban-daban a najeriya ya kamata mu kuma mu daina zuba shara a hanyar ruwa Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi a gaskiya Rabas ɗin da kakakin fadar white house na amurka yi sakamakon an yi masa kishiya a wajen aiki ihu ne bayan hari Saƙo daga usaina alhaji umar fo'eba da yana garba sabiyo la gashuwa To da fatan za a ci gaba da aiko mana wannan sakonni Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice naɗin wani sabon daraktan sadarwa a fadar shugaban Amurka ta White House ya sa sakataren yada labaran fadar gaggauta yin murabus. lauyoyin shugaba donald trump na nazarin yiwuwar an aikata son zuciya a kwamitin binciken london ɗin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 jami'an ma'aikatar tsaron afghanistan sun tabbatar cewa amurka ta yi kuskuren hallaka sojojin gwamnatin ƙasar aƙalla sha biyar wani da ake zargi da kasancewa ɗan alka'ida wanda kuma ake zargin ya taimaka 'yan ta'adda ya gurfana gaban kotun tarayyar amurka a karan farko jiya juma'a a philadelphia bayan ta so ƙiyarsa daga spain an tuhumi ali sharaf damach a shekara 2011 a gundumar gabas ta pennsylvania da zargin goyon bayan 'yan ta'adda da kuma shirin hallaka wani mai zanen barkwanci a kasar sweden mai suna larivers wanda ya kamanta annabi muhammad da wata siffar da bata dace ba fafutukar jam'iyyar populikan ta yin ƙudirin dokar mai dokar sauƙaƙa jinya ta affordable care act wadda ake kuma kira obamacare ta sake gamuwa da cikas jiya jama'a jigajigan yan wato jigajigan majalisar dattawa sun yanke shawarar cewa sai 'yan republican sun samu ƙuri'u 60 kafin su iya barin tanajin hana zubar da ciki a sabon ƙudirin dokar. 'yan republican na da rinjayen 52 akasin 48 a majalisar da wato a majalisar ta dattawa da matukar wuya 'yan dumakar su kada kuri'ar goyon bayan kudurin dokar da wato muddin dai ta tanaji hana zubar da ciki To la a gaishe ka masu mu anan miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba hero Diodone wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a